Masu ilimi da manazarta a jihar Plateau sun buƙaci haɗin kan al'umma da gwamnatoci don kawo ƙarshen zub da jini da aka yi fiye da shekaru 20 ana yi a jihar Plateau da wasu sassan Najeriya. A taron manema labarai da masanan suka yi da sunan ƙungiyar masana da manazarta daga cibiyoyin ilimi daban-daban a jihar Plateau. Ƙungiyar ta ce ta lura cewa sau da dama wasu na fakewa da sunan faɗan makiyaya da manoma suna satar dabbobi, suna fashi da makami, suna yaƙin ƙwatar ƙasa, yin sojan gona da dai sauransu wajen kawo rarrabuwan kawunan jama'a da kisan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Shugaban kungiyar Farfesa ɗan Ladi Atu daga Jami'ar Abuja ya ce sun kira taron manema labarai ne don su taimaka wajen yaɗawa duniya cewa ya kamata a duba inda matsalar take a kuma yi gyara. Damuwan shi ne kashe-kashe da ake yi. Mun ga inda abubuwa suke tafiya sai da farkewa ki take yi. Shi zan kace kowa ya kawo nashi guduma inda za dinka ta. A nan kungiya ce ta kwararru da masana waɗanda waɗanda kuka haɗa kai kun iya gano ainihin musabbabin wannan tashin rikicin da kuma ku tattaro bayanai na hanyoyin da za a magance shi damuwoyin kun duba cewa ta fara tsakanin fulani makewa da kuma manoma musa a najeriya eh akwai dole wannan zamani zai zo domin inda da suke bi wuraren babu kuma kun duba lake chad ma ta bu ta fara bushewa sai muka ce gwamnati na tarayya musamman ta duba wannan ana kan duba wannan wayansu kuma suna sun doki wannan matakan sun a akan wannan makiyaya da, da manoma in ka tare mutum a riyom ka kashe shi shi ba makiyaya bane kai ba manoma bane kamar shi gwamna da ka tare da shi shi shi makiyaya ne shi manoma ne to kaga abun ta furke. Ita ma Madam Magdalene Agom malama a cibiyar fasaha ta jihar Plateau ta ce a yanzu haka mata da yara da dama suna fama a sansanonin 'yan gudun hijira. Matan Plateau muna da babban damuwa idan crisis ya tashi mu ne ana barin mu da kuka. Maza su mutu, 'ya'yanmu su mutu, kasa ba mai tafiya da shi a nan za mu bari. ko rigan ka ma in ka mutu guda ɗaya ake sa maka balle a ce inda kake ka naɗe ka tafi da shi ai da yanzu ba duniya a yi hakuri abun da hakuri bai bayar ba faɗa ba zai bayar ba in ka kashe mutum gobe za ka gaban Allah Abun da zai fi mana amfani shine mu haɗa hannu a da da muke yara filani suka zo gonakin mu sai su yi mana taki mu samu a yi noma gona ta yi kyau yanzu kuma ba zaman haka Sakataren ƙungiyar haɗin kan dukkanin ƙabilun jihar Plateau wato Pidan nan Lagujar ya ce sun lura cewa siyasa ya shiga rikicin jihar Plateau. Ko da gani ka gane cewa siyasa ya fara shiga ciki da cewa har za ka shiga cikin gidan gwamnati ka fara jefe-jefe ya nuna cewa siyasa ya shiga ciki. Yaya za ku yi domin ku haɗa kan waɗannan 'yan siyasa ku gaya musu gaskiyan abin da yake faruwa saboda a samu sauki. Za mu kira 'yan siyasa din kuma ba ka zo ba za mu nuna maka cewa mu muna da mutane za mu da kai a pulling unit mun fada ma duk shugabannin nasu communities ku fada ma mutanen ku ku yi masu gargadi wanda za su nuna a zaman lafiya kungiyar ta kuma ja kunnen 'ya'yan jihar plateau da cewa kar wata kabila ta nuna cewa ta fi sauran don haka su haɗa kai wajen gina jihar zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria